بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أمين مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله تعالى يا فيل يقولون بكراتي من لتافيا آداب المشي إلى الصلاة يا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يا نكيب بمن يغغام katun ya ni cewa wani sun ma ya krahul basmala ta sirran kan gaganci sallaji ciwon gba bismillahi rahman rahim su soci sun ma ya krahul suratan kamila zumaya bismillahi rahman rahim gole wa fati agba ní gbà fati àzọ ní ojú orí kí wọn wuci ba bismillahi rahman rahim amma wa gogwa so ngai e gbanzo thumma yaqra'u suratan kamila kan ga wa bebe sure mi guci mini qur'anu go wa yujziu ayatan manga kabo be de sura mi guci ba lau daga chabo lo zoba wa yujziu ayatan wọ́n àyà níwọ̀ gbọ́ zùmọ̀yán fàtíà bú wọ́n gé ilà anna ahmada amma al ahmad rahimahullahu ta'ala istahabba wa an takuna tawila aya ni wuce na ga agbanan wiki aya na wukpana aya na wukpana ke ayatul kursi na da wani ke amanar rasul na ke ayatul dain aya ne ba sai ce ba ta wani ji fahimta ko mole aya ni da ma an pa fa in na fi gairi salat amma ji salla bai zada fa in a jahara basmala mugabbawi wai latula da bismillah misali wa bayin gishi ko bayin finshi wajigaki ha bismillah wa naki bismillah wa fedu bismillah muga bawe ji bismillah wa ga fedu na gbangba wa in sha'a sarra wa ba ma uji so ndoro age amma kima ya ga yawaye ba sallah su sacewa kinna na nabi muhammadu ya gu su saci na sallallahu alaihi wasallam watakunu suratu fil fajri min tiwalil mufassal ga sura na ma sallaji cika gba sallaye asubabu na min tiwalil mufassal mini sura na shi mukpa ni al-mufassal wani sura na bai ga al-mufassal na ba gabu wali sura shiba kenga miniya al-mufassala kendo na ga qur'anu na ade sura na jin upana amade na jin upana bugo kawo ga agba wi daga sura na jin upana sura na jin karkashe al-mufassala ta ko ƙur'anu da wani wa'awaluhu amma gangagan sura kici kakancin ne zai lagadan sura na ji fikir kashe mu fassala ya bagin ƙur'anu wani ogun gayi ƙafo suratu ƙaf ngo babu sura al-mufassal jicin daga kafo shi likauli aus ebe gana gobe daga ba ausona daga ba ausona ki ausuna سألت أصحاب محمد صلى الله aus na أوس نومي أوس يجي أبو wagi sayidi da sahaba nabi muhammadu jina sallallahu alaihi wasallam kaifa tukzabuna kaifa tuhazzibuna alquran ke yagan qur'anu gana izibi kuke yaga ne za gba o gba ko ma ko ne ona ne za ci qur'anu da gba kuwo gba kuma ko ne ona ke gan gana Allah akbar a ga salasa ne, sura guta ni, wa yi gba sura gutun ci. wa sab'an gba sura gutu aba efe ci. wa tis'an gba sura gutu ani efe ci. wa ihda ashratan gba sura gobe ni efe etunci wa salata ashirata yake gba sura gobe gute efe ayici wa hizbul mufassal wahid a caga hizbul mufassal yi daga suratu kafolokin yake gbau wa wacin regbani ga ƙur'anu ci ba kogo foguki mo fogutuwa ba sahaba nabi muhammadu je cin qur'an ba ko fogutuwa ba an ni ga mai ba lole kiwe ga yawa daga suratu kafo ganci lokin fai ne a yi ba wani to na ga mai ene waga musulmin doro tsano izu bito a baci ugayi izu mafasala na ca suratu kafo ya baga na tazo ganin ta ce dai man na jinan suratul hujarat ngabo hizbun fassal cewa to na malacin labari a da zai je gaga wai daga fati abu wucawun salasa ya farko gaje suratul fatiha suratul bakara suratul al-imran ga sura guta na wani amma dai zai je ga ba mai fati to wabu la ba mai fati yan gaule ga gaje al al’imran yan bi bai to zai ji ga fatiha la da wannan gole ga baya cawa hujarato zai ji lafati fatiha da bana wai qafu babu a cawa na lacin libabin na man ce ga yi ga bago musulmi da bai ga wucin qur'anu da bafo fogutu abu tsaki tsaki na sahaba nabi muhammadu ita ce wani sallallahu alaihi wasallam kendo na ga sura qur'ani gafi ba kufon doro na ji za muku sarawai shehu muhammad bin abdul wahab rahimahullah ta'ala wani ci gaba ibe bayanin ga wa yukrahu an yakra fil fajr min kisari anafu na iza gbaka tunda sallah subabu min kisarihi mini sura na ji kukurugi mini al-mufassala wata ga daga kafo jikin hadi sura ku kurgiji ji fahimta ko ke inna anzalnahu alam nashra inna ataina bi rabbil falaq bi rabbin nas ko le sura ku kurgiji ayo ga nafu min gai da uzrin kai zo da da ya zana amma uzrin da ya damu wando shi ila gwale ina suba izawo ma cin boya wai waliman ko uzirin da ta da yawa mada sallah da bai sura ku kurgishi ebo cin yau da uzirin wuce man ce ya yi misali e uziri na deza ci agba sura kurgi na ga ka safarin ke zane wadda zan nole ngala ya wada ba ga waketo sallah raka gun joshin raka gubo wa marabin a ta gabata da bai zai uwa ma wana wi ma ko energy bi uzuririn na jina kan ga yau da mu bugu ke ga e wanda ji ku qur'anu fitina e bayan limanciya sallah musamman sallah su ba liman kafin ya wadan ya ba rufu na gafu ya na yuda ma zo ebo rayi da ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kawai da fiti a zai su kuga na lugu shi zo waye ya fil maghrib min kisari a ga sallaye magrib e waga wagba sura na ji kukurgi min ya sura ya hizbul mufassala wani daga kafo jikin wa sura kukurgi ta kuje gba na yi sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam ويقرأ فيها في بعض الأحيان من طوالهم أتاغا إيواغوغبا في بعض الأحيان لوكا لوكاشين دوشيجي من طواله دقا كيبو